nesa ta matso kusa ina masu ya nura yan inuwan suke ne sai ku gyara zama domin jin shahararren albam ɗin nura yan inuwa na cikin 2023 kamar yadda muka ɗaukan muku alkawari da zarar shahararren mawaƙin naku wato nura yan inuwa ya fara sake sababbin albam ɗinsa na cikin 2023 wanda ya ɗauko wa masoyansa alkawarin za a sake sa a ƙarshen shekarar nan da zarar ya fara sakin waɗannan waƙoƙi za mu sanar da ku tom nesa ta matso kusa domin kuwa a halin yanzu shahararren mawaƙin na uku wato nura m inuwa ya fara sakin shahararren albam ɗinsa kamar yadda ya alkarwanta masoyansa cewar zai saki albam ɗinsa ne a ƙarshen wannan shekara tamu ta 2023 ga mai buƙatar wannan jin wannan album nasa da waƙoƙin da suka ƙunsa sai ka biyo mu a sannu a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo domin jin waƙoƙin da kuma sunayensu da sunan album ɗin da yake yunƙurin sakar muku a ƙarshen shekarar nan tom jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wannan ne ziyartar ka na farko cikin wannan tasha, ka daure ka taɓa mana alamar subscribing ko sharing ko comment ko liking domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Domin kowa kan shi yake ƙara mana kwarin gwiwa sanar da ku labarai na mawaka daban-daban. alhamdulillah hakika kwarai shahararre nura inuwa ya fara shirye-shiryen sakin albam dinsa na cikin 2023 kamar yadda ya alkarwanta wa masoyansa da zarar ya fara sakin wannan albam muka ce da kai za mu sanar da kai tom yanzu ne nesa ta matso kusa domin kuwa shahararren mawaƙin na wato sarki nuru m inuwa ya fara sakin wasu kananan waƙoƙi waɗanda suna ɗaya daga cikin album ɗin da ake ƙoƙarin sakarwa masoyan nura m inuwa sai ka gyara zama domin jin waɗannan wannan waƙoƙi ne kamar yadda ka saurari waƙar farko kuwa aka nura m inuwa yake sakin waɗannan waƙoƙi inda muka sakar maka ta farko ka saurare ta mun san ka ji daɗin sakin wannan waƙa domin kuwa ka ji daɗin wannan waƙa ta farko to haka zaka biyo mu a sannu a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan tasha tamu mai suna a gidan nura tv Tom mai sauraro karka sha'afa karka manta kana tashar nan ne ta wuta a gidan Nura TV. ka daure ka taɓa mana alamar subscribing ko sharing ko liking ko comment haƙiƙa haƙware sarki nura yin inuwa kamar yadda muka sakar maka waccan waƙar ta farko haka yake sakin kaɗan da kaɗan daga cikin waɗannan album nasa domin ya kwaɗaitawa masoyansa cewar su jiran yi zuwan wannan album a ƙarshen wannan shekara domin kuwa sarki nura yin inuwa yana shirye-shiryen gurin gwaje ku da sababbin waƙoƙi daɗaɗa kuma zafafa a cikin ƙarshen shekarar nan kamar yadda aka yi a cikin shekara ta 2021 2022 2022 hakan take a 2023 a ƙarshen shekara yake ƙoƙari yake yunkuri ya gunguje kudi sababbin waƙoƙinsa mai sauraro mun gode da ziyartar wannan shata mai albarka wato a gidan Nura TV idan har kana jin daɗin wannan bidiyo namu da sanarwar da muke maka ta waka ka daure ka taɓa mana alamar subscribing ko sharin ko laikin ko comment domin hakan shi ke kara mana kwarin gwiwa sanar da ku labarai da dumu wannan wakar da muka saka maka a farko hakan muke shirye-shirye da zari ya kara sakin wata za mu yi ƙoƙari mu sanar da kai inda za ka saurari kaɗan daga cikinta a ƙarshen